وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف عاجل بين والنعم التغرى والنعم سيامنا الصفاجل صبا التغرى والنعم سيامنا الصفاجل قوندا kota wẽnnaam sagl sõngo tʋʋm sõmsã fãa yel pʋga kota wẽnnaam kãlgd d kota wẽnnaam pasõngo wẽnnaam dĩinã pʋga wẽnnaam sẽn kãnd ne nina yẽsb n kãnde wẽnna kãnddo wẽnd sẽn mels ne niname yẽsb n melme wẽnna zãag ne menengo yẽna loogr poore d maanda kaset n tabende ned sũ-yã la d zelma sobka bes n tũud ne hakɩɩka n tɩlge rala wẽnde wẽnnaam yɛla yembr yɩ lagm n tarka bena patar paga patar biga patar mun sum taaga patar ge sin taagi yẽnna loogr poore le maanda ka seto tɩ b soaba sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la leb n yaa wẽnnaam tʋm-tʋʋma tɩ kot wẽnnaam tʋna pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak rãmba la sahaabse la ned wãnd sẽn na n pʋg tʋm-tʋʋma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãage y dĩinã rolb raare wãnna fãa loogr poore pʋʋsa taaba n islaamã pʋʋsem Ko وتلغري لا يلسو ولا البركة وتابا wana tila hodo wana yol hodo wana mana fajil bark lalle ko da wannan barkan yilim ne na abin sun lum sai le man sal songo le ben sarta ba wakat kan apoga na le ko ta fin yilim ne wannan dina nan ko ta ba e sal sai an wannan gwa sun alqur'ana tafsiri ko to wannan tun zilil lafi wannan yigil lafi da wannan nafin ne bu ne fajil sunna wa mapoga kota wẽnnaam tʋna yɩlgr a ne yãmba kota wẽnnaam tʋna yɩlgr ne yãn kɔdɔ kota wẽnnaam tʋna kell n paasd fãa sao sõngo ra leed pa bak wala la la lalle wato ya gomde eh, wannan sun te sa nabiya ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi sanya liwala lamun tara ramba bilwa, إنما أنذركم بالوحي رلقون كان يعبون وإن أمسن تيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الله من تار رمبا innama unzirukum arma mun annabi sallallahu ya arman bugu da yamba yi sibare amle won bugu da yamba lam yayi yamba ne wannan sibare ne sanki sunan tarawon yimwa bũmb ne sẽn na n paam yãmba wẽnnaam neng n la wotone relle bel wahya masã yaa ne alqur'ana relle mam bugsda yãmba alqur'an kanga, n yaa wahy sẽn yi la pa yi ma yima mun nam ton tuma sallallahu alaihi wasallam nengi ye lenta alqur'ana pa masa e bugu su ko to to ruwa alqur'ana pa wa hum bugu la mun ta damba e la zilim damba la lebsin kis wannan lab kis ton tumba en lebna pa ma sibor wannan ne len nabiya sallallahu alaihi wasallam be lemya alman bugu da yamba ne wato ne kul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u summa ar yawlan in kamin tɩ ya, a ad pa wong ye wong a pa wong ye a doa boolle ta b sã n boola ye wʋng ka wong bole b sẽn wat n boonda ma yunzarun leb ya yaa wotone me yasa, a le n pa wʋmd ye b sẽn wat n buguda wakat nin ye rel bugsgu a pa wong wʋnga bolo me yasa, a pa nafd wong ye rikim ta arabram rãmb tara ni wʋmde min hubbuka shay'a yumi'u wa yusam fo sã n neng bũmb wʋsgɔ a zonn lʋmda nongr mã kɩtɩm fo zonnem ne la lame tɩ fo lebg wʋʋngã tɩ fo n nong bũmba wʋsg wʋsga a kɩm fo pa ne yãa zamsa ye fo n nong bũmba wʋsg wʋsga ned sã n boond fo meng tɩ f ra tʋm-tʋʋmda fo pa wʋm baa yentãa ye rel wilgrame tɩ lagm n taara rãmba b nong wẽlma neb tãn kuga la b nong wẽlma neb lagm n taara a kẽeme tɩ b lebg bõe tɩ b lebg wʋmse bãmb sã n buguudba a pa lebn wʋmne b sã n boond wẽnnaam koeesa zugu a pa maan wãna a pa wʋmne bala nung-wẽlmã paam n kẽb sũyã b tãn kuga nung-wẽlmã kẽb sũ-bĩ wã tɩ pa leb n tõe n wʋm boolle b leb n pa tõe n wʋm bõe b leb pa leb n tõe n wʋm sã yel wala goamme rel tɩ yã bilgr koɛɛ-koɛɛga n ya wa ned sẽn na n nin wa bũmb bũmbã a tõe n tara bũmba tõe n tara zamse tɩ nebã wing foo tɩ bũmba tara zamse la pa ne a zamsã fo n nong bũmbã n sawa yaa fo pa ne a zãngã nebã gomna a zamsã yelle la fo pa ne ye ah, ba tɩ yaa yeel me n be beene me eh, fo n nong zĩigã n saba la ba b sã n fo tɩ wotone n be beene ay fo kell n pa wʋm kɔ rel wotone yaa rãmba a bõn bõre la m taara pʋga la b sẽn tɩg n tar zĩinina kiflmã pʋga kif pa le wʋm-boolle b leb n pa wʋmde sã yãnd wala bugsg ye la d tɩ wẽnnaam yeelmã sã wala in massathum la tɩ sã n sɩɩsba sɩɩsga ka wa masã lmas yeelame tɩ yaa ittisal bi zahir lgism ya wala bũmb sẽn na n sɩɩs alem bɩ yĩngãngã pʋa bũmb na n sɩɩse n adem bɩ yĩngãngã a na n wʋmsa zabsẽn sẽn na n kẽ yĩngã pʋgẽ kɔa rel wẽnnaame tɩ wala in masatkum la tɩ sã n sɩɩs bãmba rãmba yaa nafhatun lʋɩɩse sẽn yaa faaga min adabi rabbik n yis soaba wẽnnaam sɩbgre n yis soaba wẽnnaamã sɩbgr n lʋɩ n paamb yaa la yakulunna adb na n yet n lame yaa n kelmd n ya n boond halkr n kõt b mense b boonda halkre n kõt n mense tɩ yaool nan fa yell na ya bun bili bala n sɩɩsb pʋa la bãmb menga n boond halk rãmbã sã tawa wa paamba yaa waylana woto la b yetmã sã yaa tõnd wato wa tɩ f wakat taame b boonda halkre n kõt n menga rel ãdem-biiga a alhaala yaa woto ãdem-bii sa wa paam yelle tɩ sɩɩsa n yaa waa laafɩ wa wɛɛngẽ e a sẽn wusu-wusu fa. aya yẽ tɩ a halkame bala yẽ halkame a wato wotoorum bala ya yi na n loog balla woto bar kɔ rel bãmba rãmba me yãgdame a ne halkra boolo kɔ la yaa bũmb sẽn sɩɩsba kɔ la b tɩ yaa waylana inna kunna zalimin bale tõnd yɩɩme ba yaa wẽgdba ba ka yaa bao a y tõnd yɩɩme yaa lagm n taab dãmba tõnd yɩɩme yaa lagm n taab dãmba n yaa kɩf ya dãmba rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam wannan n yelmã masa la neb alhaal sẽn yaa woto neb alhaal sẽn yaa woto n tɩ bũmb bilg sã n sɩɩsba n yiis soaba sɩbgre b kelmdame la b boon halkr n kõ tɩ b mense la sakd n tabend tɩ ba meng yɩɩme n yaa wẽgdb n yaa lagm n taad dãmb yaa alhaal yɩ t'a wãnto ne nimbãmbã Baskin baskinda mahna wargal dara alhala nan yi wani wani ninin ba maramba wannan sun nan wargal baskin da rari ti ya je da gel garari to nan gel ye musafa to mun yau ba, ya to somse la ya to muinse nin ba maramba alhala nan yi wani wanto ni la wannan me ce wa nada ul mawadhim ton nan degal ga baskin da ma mamasa nan gel ye ma, ya to somse la san ya to muinse alqista ya baskin da nisba sẽn yas ne tẽe tɩlga n yaa tɩlga tɩ zãmb kaa pʋgẽ wẽgd kaa pʋgẽ ye liyaumi alqiyama la yarar n bʋg yaa alkiyaom yaa alkiyaom n la beesg na n peese geela wa na n geele n yao yem fãa yilli a tʋʋmde sã n yaa tʋʋm sõmse tɩ wẽnnaam yao a sã n yaa tʋʋm wẽnse tɩ wẽnnaam leb n yaoog rãmba me yaasa le. wẽnnaam yeele fala tuzlamu nafsun shay'a del bararan kan dara ya ada pana wi ga yor ba yin ta bumba ko yi yor ba yin ta pa be wi ga bumbu ya tum da po yi zemti ya tum somse zemti ya tum wense ar wi ga kanan zin ne paso to wense wala bi kebe wu fo ban yel soma wayi fala tudlamu nafsun shay'a lel wẽnnaam yeele yaa wa in kana misqala habbatin bata ni kam tɩ fo yel ni nina pʋsẽn tʋma a zemsa gɔnneg biiga a zemsa sa biiga atayna biha wẽnnaam ye tõnd na n Wani yã tõnd na n waane tʋʋmda wa saglg tʋʋm sõmsa baskilni ala bɩ yaa tʋʋm me yaa tʋʋm wẽnga bata zemsa gɔnneg biiga wẽnnaam na n tall lame wẽna alkɛoom laare yan pa yende rel bumba fi panan yeb ko to mo sam so panan yebe fotu mwe sam ya sa bumba fi panan kelle lel mon nam na wa ne afa gili ni nga baski la poka wa kafa bina wanna me ti sekka ni ton wanna ya khasibin kriya ge ne ba riya ge ne ba nge ni yeb musabararan kanga abson to mbugin fa gili rel adam mi son to fa ya wanna me ya ge la wanna me gele antuma fa la lebe mi fa gili to bumpa nan yeba ko wanyen dal wala ma na fajir sal songo report to wannan mi masaya wala qat silla hakika ataina musa wa harun atun wannan ko annabi musa ne annabi harun ya al furqan furqana ka ya mai taurata taurata latun ko annabi musa ne annabi harun la ya bun ki tufuda tufurqan لأنها فارقة بين الحق والباطل يعني بل غفا هي توراة يا a welega da sida ani zirin be soka qal qur'an ya wa al qur'ana me lil al qur'ana me abon la me al furqan tabaraka alladhi nazala ala abdihi نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا رل فرقان قومي القرآن بل القرآن ما ويلغ زين بيدو عن السيدة a da tawhida ane lagmentaare a welgda da sirkuni ane kɩpendɔ waa sẽn welg ye Sida ne ziri bara zaba daare kɩt lislaam wili kɩpendɔ rel alqur'an me yaa woto rel taurata me yaa woto wala walakad ataina. musa wa harun al-furqan wa diya'an lalle me ya vinam yasa lalle tawrat ya vinam gafo in kananga de musa ndebri won yemmo in kananga de musa in ken wannan wayin wa diya'an wa dhikra lalle me ya wazu gafo dhikra ay mau'ila alabe ya wazu gafo in tun wazu sun sun wana lil muttaqin la yani andamba ya ni bin san je ta wonna rel wazu hun temman tina fobramba ti suyi kigisi ti yayi so ba ari ani bin san je ta wonna ma ta kan bala ta wonna pa arwazu patun yin wasabai wazu patun nin kan asabai bayan so man wazu to yãmb pa toɛta sũurã kigse yãmb pa toɛta nin-tãmb dooge yãmb pa toɛta a yaɩse la ned sã n yaa wẽn zoɛta ad waazu sã n wa maanne sã n wa lebg yelle a nin-tãmb roogdame a nin-tãmb roogdame ra beem kẽeda lame ne yell nina sẽn be beenẽ wã kɔ rel wẽna maana tɩ dɩ wẽn ba rẽ pʋgẽ tɩ wẽnnaam yaool n na n sefe wẽn zoɛtbame sã ne sɩf rãmbã yiibu wẽnnaam sɩfa me wẽn zoɛtba wũnug b sɩf rãmba y sã n pa mi wẽn zoɛtba yaa b sɩf rãmb la wotone alladina bãmb yaa neb yiisb masã yahsauna rabbahum b ya yɩsda b soaba wẽnnaam bãmb ya yɩsda b soaba wẽnnaam rel wẽn zoɛt wa wẽn zoɛt fãa a ya yɩsda wẽnnaam kɩme t'a yaa a pa kẽer wẽn-kẽesã pʋgẽ ye a pa kẽer lagm n taar pʋgẽ ye a pa kẽer kifl n pʋgẽ ye a pa kẽer yel wẽnsã pʋgẽ fãa gil ye bale a ya yɩsda wẽnnaam من دارن بي تينا سعونا الذين يعشون ربهم بالغيب نيل صاندي أبقوص إن ونام إن يهد ونام لقيا ونام بوي بل ونام يل يل يل سن سولغي a kõose tɩ wẽnnaam beeme la b pa yãnd wẽnnaam ye a kõose ne alyanna la pa yã alyan ye b kõose ne bugun, la bugun yãnd bugum wɛ b kõose ne alkɛoomã la b pata n pa ta alkɛoom wɛ rel bãmba yaa neb sẽn kõ sɩda ne yell sẽn solg menga la b leb n ya yɩsd soaba wẽnnaamã ne yel soaande wʋkɔ b ya yɩsda b soaba wẽnnaam ne a yel soaande wʋkɔ wa yahshawna rabbahum بالغيب وهم من الساعة بم يعصى ندني ويكر مسا يا عليك يا أبو مسا من الساعة مشفقون ابي يا يهدبا ابي يا يهدبا بل مين دارن دي بلا تدني وانا يكي دارن دي تبنا سيغب صبا وانا كم بم بي بي بي يا يسوقوا أبي ربي بقوا ربونا تونا ميون يلمسا وهذا أنا وانا ما يعصى ذكر أرياتين غري دل ذكرك يا بني يا القرآن wannan ya mai ya alkur'ani mubarakun abhamman albaraka dan alqur'an ya bagafo wannan sun mana baraka baraka masa ne sandat baraka masa ya sunan karam alqur'an ne sandat baraka ya sunan tumne alqur'an lelil wani sun karman alqur'an a fa'am alkur'an baraka ner wa ner sẽn ne alqur'ana a anda alqur'ana barka la tɩ alqur'ana a pa gap sẽn tõe n dɩk bala n tɩ yaa gap pa tɩ bõme bao n yaglg roogẽ n baooda barka kɔ wa neb sãnda ko eh, kɔ baooda alqur'ana n deglg tʋʋmda zĩig tɩ rɩg bɩ bal kɔ ko n baoor barka un mm, baraka ya fo karam gafa ya le fo tum ne gafa ya yin fo nan pa ma baraka ko le ban ba baraka pa po yi kan sagala bo mobil po ta sagabe ba to tarin ya tan ko mi sem pimsi la le ban ne kan sagala mm ye ba tin ko fo baraka ko baraka ya fo karma le fo le ban de ka man wana le fo le ban de kan tum e ya wakat kan masa fo pam da baraka ko le wanda me te wa hada ban wanda ismu ishara ya sẽn teese gafa ya bai ya gafo alqur'ana mubarakun wannan sẽn maane t'a tar albarka anzalnahu Tun wannan sika lame ya afa antum lahu yalla yamba a alqur'an kanga munkirun iya ne sunan kisa be iya ne sunan kisa na to kiisa n targa a tʋʋmbe rel woto yaa sokr wẽnnaam n istifhamul inkari a to mai tʋm ne wotone bele gafa izuno bebe bene izihlim bebe bene izu zekar bebe bene i albarak pang bebe bene rel pasekde ni yemba tawaman wana talub alquran kanga akudu wengi le wala am labe yel masaya wala qad ataina ibrahim silla hakika aton wannan ko annabi ibrahim rushdahu akal gara min qablu tarang bangal bayete rangi annabi musa ne annabi harun dan annabi musa ne annabi harun ton nan ko annabi ibrahim a kanagara kawai ya bai be ma'rifati rabbi ne sabo wannan milin ko annabi ibrahim ban banga sabo wannan pinna ne wannan min hon filga ayyul salama min wannan ko annabi ibrahim patu gudar ba yenta asaba yili aliban pamane aliban a asaba ba boye ne wannan kwen la kanagare ti pin ko min qab tawre te annabi musa nan pawa tawret annabi harun nan pawa wannan ko ne ya gare min qabl wa kunna bihi alimin wannan mai tun wannan yi mai ne annabi ibrahim tilmini ma gubga ne ne nga atazini na tendik da'wa wa da dawalga maana tara ahliya a tara tõog nina a sẽn tõe n taas wẽnnaam dĩinã a leb n tara tõog nina a sẽn tõe n yals ne wẽnnaam sãre wã rẽd tɩ wẽnnaam sik wasy wã masã la n maan wãna n kõ nabi ibrahim la tʋmsa n t'a yaa nabiyaamã n pa bi wa na bihi alimin rẽd wani wẽnnaam milgã gubga ne a nabi ibrahim ne menga tara tõog nina a sẽn tõe n n ya da'awa wa masa ya wẽnnaam diinã taasga wẽnnaam milmã rãngã ta wẽnd wotone id wakatina id wakatina qala li abihi annabi ibrahim sẽn la saamba annabi ibrahim sẽn yeela saamã sẽn yaa yẽ menga baraka rẽ le saamã me la bõe aadar saamã yʋʋl la bõe aadar wa qaumihi la a zãma wã zãma wã n pʋgdb aadara bele aadar me ra pa poorẽ kɔa ara yaa taoore da ya tawar saba bal tan kuga zingi in yanda bai tawuri en rani mai tara sama a e tafoni ya kwa tafoni ya mbe mai dini su kwa wa kaumihi lalla nabi ibrahim ya lebala miya ma hazihi tamasilu allati antum laha aqifun annabi ibrahim su kubla miya istatiba ma ya bayina istatiba ma waya ya bayina saba layam sun yasa azugi in taba zugun in tabanda in palakaran basaniya tunuma rel tamasila ya jam'u timsal timsal ya wa foto budo na ya nande la ya bon ya wala munara eh, ya wala sala wa hantin yi wala bumuka wa naho eh, wa hantin yi wala eh, buwa hun balfa bo ne wata timsal rel annabi ibrahim zama mai ratan kubutun rubuko la ya tan ku tũudba tɩ b sãnda yaa ak ba, sãnda yaa kiiwo la b sãnda yaa wũntoogã la b da, sãnda yaa tɩɩsa lab b da, tɩ b boond tɩ saa'ɩba zinda iraq sowul ma pɔgɔ nkɔ zinda iraq sowul ma pɔgɔ tɩ b tũudumã da yaa woto rel yaa tãn kuglbda yaa sẽn tũude n tãn kuga me b tɩgd n yal saa zugẽ n dɩk wakat kɔ n dɩk wakat n pʋʋsdẽ n kotẽ la polmd e kɔ yẽl bõe maana b n yasa bõe yasa zug kɔ la t'a nabi ibrahim na n sõkb yaa ma hazihi tamasil tãn yaa bõe esati ba mawaya waya ya abu antum laha yamni ya antum laha yamba ne ya akifun ti ya em ya hiya sa zugun bala ntune ndikor wa kataramba azugun ti ya tumuluma rele sama wannan lekab zama wa leka an ibrahim asin ya gumin ya la le kra pale kini bangare wa le kra pale kini bangare le kani zilim ko le kani zilim dan la present ab zilim la la jahala ban me ya zitba a present de la ko qalu la hiyriya wajadna aba'ana tun mi ka sam na maya laha ani tan kubba ma abidin tabiya tun tun da yau yau ya banga le lekalla yan de adam bi sapo ya ne ban be runa nda ta tun me le lekadan wato ba adam bi sapo ne ban be be nda ta ya tille kadan wato ko tumna tuma san wa soke bi ta ton sam na mara ma anda tõnd saamda ma ra maanda woto rẽs t'a wa sã tɩ pa na yĩ sõma wa bãmba me leka woto e ne leka mm. ne zɩɩlem pa lek ne bãngra pa wan dalil wa wa ne dalil ka ye dalil yãmb da yiisd n wilg yaa dalila la woto la bɩ ay tõnd saamda ma yaa tõnd yik mikame tɩ bãmb me ra maanda woto bala b ra tũuda bãmba a tõnd me paoor bal kɔ lal bãmb yaa pɔgb bãmb yaa neb sẽn paoor bal kɔ bãmb yaa nebã sẽn paoor bal kɔ parat malagare paratan ba dalila paratan ba fahango bam do on mikta ya woto wa aya woto bala ya ro mik ya ro mik e eh, on nam dina me yolam paro mik wen nam dina ya ya filim din ya bangari ya fo vaise mba o filim ya yolam to on dikti to mko ya wajadna aba ana ton mik laha ni tan ku abidin tabi ya san pawrba pawra tan ku wuto ne ne lona ma na fa yir sha san go bangar ba bo ne wato ba taqlid al a'ma tikin tikin eh, tik zondo tik zondo nyo ya tik zondo wa e pale o ko nde ko bo e hunde ko ra saram pala ko zon ntaran yi fo alan yi fo yela na kin fo yela na kin fo ya halaka zin ngum balla na kin no fo ta yi ka fo tarfin ma ya mi ya ya fo so mo ngada te man wana on ponsra la ha waya yin nan tay po wakata kanga ele ba hal kar mahabalo wa ele ba mara ma ba me tikab sam na mawto bal ko on po na mahabala bat sam na ma pa fin na bam ye po dam bal ko la ha abidin ele wanna me ele masaya qala la an ibrahim ilabiya laqad sai la hakiki kuntum aryami yimi yami yimi ya antum yamma nyawa ya tawkir masa yamma wa aba'ukum la yamsam damma yãmb saamda mã fɩ dalalin yãmb fãa gil bee men n pʋga y fãa gilli bee men n pʋga mobin sẽn yaa b yẽelga n pa bao dalile gom-kãngã pa bao dalile daa soke dalil me aye bɩ la yõ yaa men n yaa vẽelga pa ratɩma mõne dalila zugu n wa y mendmame yãmba ninsaamdam fãa gilli yãmba yã adele anabi ibrahim gum gum kanga waya ya tawhid gum wa dan sa wai tun do mi ko to ne ya saamdãmbã tʋmde tɩ fo la yaa zɩɩlem tʋʋmde tɩ fo yetɩ roame mik tɩ saamdãmbã be alhaal kãngã zugu yãmb saamdãmbã tʋma a woto yãmb yaabrãm tʋma a woto yãmb hmm. be tʋmda a woto y me yaa zɩtb ne saamdãmb fãa fãa naaga taaba n yaa zɩtb bala bala yaa tɩ le tɩ yãmb bao vẽelem wa yaa tɩ le tɩ yãmb bao vẽelem saambã sã n da tudgame bɩ yãmb bao vẽelem n dems ka wa yẽ tudgrunda be beene remsda me wa la amma sã n na ken tik wotoonum pʋg yaa sã n la be tudgr n be be yaa yãmb fãa be tudgrã pʋgẽ wã bɩ adem biiga wẽnnaam gẽelame t'a pa tudgr n la nedbã a yẽs tɩ pa paam isma sãn pa wẽnnaam nabiyaamã alayhi salatu wasalam yẽla masoom yel wẽnnaam gũ n yi tudgre fa kell fãa gɩ tudgrem kɔ n kell fãa tudgrem bãng bɛd-bɛd ninsã sẽn wall gap bɛd-bɛd nins tõnd zãad n karemd waya. yaa a fãa da tudgr hun tudge gaf rãmbã pa wa tɩ b yetɩ b sã n wa yã bãmb tudgre bob rɩk bãmb dilla n deglge la b gad wẽnnaam nabiyaam dilla mazhaba naasa gilli a fãa yil sa wanti na tɩ naaga taaba yãmb sã n wa tɩg n yẽ tõnd koɛɛga sẽn yõsg ne nabiyaamã koɛɛga bɩ y rɩk tõnd koɛɛga n wẽ ne la kɔ ban bɛda fa tun ti kibra gahara man karne ne ba moyimba ban mi sa ko isla woto ko ela nan wata mi kan ma tine san nan karam gah ban bala le ba moyimba to ban gwam le ba wa boyin wa alquran wa ma le ba wa alquran fa yikri koy bam sun gom ya woto bam himmi ya woto bũmb hmm. ah, hmm. eh, eh, eh, pa tɩdga da zugum kɔ rel wẽna maana fãa yel segl sõngo rel zĩ-kãngã ratame tɩd maan taa bʋ beelem la d kõo taa vẽelem mazaab rãmbã daasa yaa neb n zĩnd beene n sɩd yɩ tãtb kɔ n gãd mazaaba bala n yasẽn ba degdege pa sergd me n kɔ pa sergd wa mik tudgr n be be b yasa imam abi hanifa mazhaba yaa mazhab rãmbã naasa mazhab moẽm ka be t'a ta'asobe t'a rasɩɩsem wa imam abi hanifa mazhab moẽme la ba moy malag man ul ngum la me wa moy malag man le sab ko isa ul imam imam abi hanifa ya ya sunna imam kahanga ya sunna imam ka hanga la hon buim wakati ne wa kulun ti kara tara panga apa pa men yi irak sun ma pa nti hadihi da mi. kimi ti mera na da pan ko masala ta ba mi eh, wata ti me nga eh, patar hadisi zugun ko ta na pan ko anara panga me wani enye me hanta har ko wala imam abi hanifa ko so ti partin funu me to wani kabe yemi ngatun kulsa me mm. ta hadisi ni la yawlan wa la nikaha illa bi waliyin wa shahidai atl yau ya hadisi ya fin a isa aisha hadisi da mafawon wa imam abi hanifa ya hadisi kan bafanya fanya bangar ba yi me ya ada to men payan hadisi kan ai bale imam abi hanifa zin wakati ne wa wakat kan ai le yingo tenganga zume ngin tigis hadisi bangara da ya to ko eh, ire ke mutiye me na daga panko rel eh, gom kan ya gom be mazhaba ko la pa mun tar pango eske to ni kada yin nan to kala tõnd n kulsd d kɔmã tõnd tõe wa kulsa bi woto bala n tɩg n taba tɩ yaa pagb yẽng dɩka meng n kõ tɩ b tar loese tɩ walika be la ya gɔm wɛ bee gasra mo wɛ yaa bõe kɩ tɩ yãmb pa tʋʋm ne a sã n wa wa ne a menga yãmb yetame tɩ gom kãng kamalge rẽlle sẽn kama lg tɩ ad imam malik mazhaba pʋgẽ me yaasa yɛɛl n be bee ne yaasa n dat remsgr imam malik yaa ara mm, pa sikda nugum pʋʋsdẽ wã la mazhaba pʋgẽ a karen-biisi karen-biis karen-biisi pa sẽn gols wala moe kai wala kan bi hisa ya kan bi beda to miti zara imam malik min gahram bai wala al utubiyya al wadiha ya imam malik gahram bai la papa man ton karam bai ton karam da risale asmawi mudawwana bama ya karin bi tabi'i tabi'in bama fayan imam maliki E, imam malik karim bi beda menga pazi ni tawre mm. yamba yende te bam wa yokur bam bam ga fara mapawa ti imam malik mazhaba yab siknu sun puse mm. te hadis vele Wa wo imam malik min muwata apwa multi nabi yama menga kalam da lum puse yamba yende imam malik bin ga fara mapawa yawa wa bene rela wato fa yi bebe to ton ga dilazi te imam malik mazhaba ya hoto nun bebe ne mm. bo te mazhaba a aga tirhi ne men ga dikenen to ma men ga sanna men pameye sanda min pa meya ko o pa meya ga berbera wala al utubiyya al wadiha ya pa mu wata ya ba ya ga berbera wai mazhab mazhab pa ya san wala masali mbanga nyere ya ga kan pa on leblida ya ga bama ya maraji e, masdara ya be bilib sirrin lebe lake pa wala risale pa wala asmawi en pa wala lahadari lifuna watiran dikti a be kane hmm. ba ma pa maraji oi bãmba pa mara bãmba yaa gas rãmba n bãngd bẽs wa yãg yãgs n yõng yõnge me maan maane n yiis n deglge tudg tõe n kẽ beene wo yãmba yãnde na maana fãa segl sõngo imam malik mazhaba la woto imam ahmad mazhaba me yẽ me yaa woto num bal wa masaala wʋsg n be be yaa t'a pa ree imam ahmad koɛɛsa wa pare imam ahmadi kwese ne ya imam ya hadis mo kasanga la ne ri pa li ada mazhaba po yelen bebe ya te bangin da libse eh, imam ahmad mazhaba po ya ko mi ya ko ba tabo tahurun wa tahirun wa najas ko mba nya bai ko yila amde la ko mi ya yila amde la yon pato yila ko bai pato ndi kan yila am pose la ko mi ya ri ado kuyi kanga waya ya kom ku idan ayibo fahurun wa najas taban soba kabe <laughs> taban soba wai imam ibn usaymin aya hanbali ya mazhab mukasanga la ahu wannan karme almughni ibn qudama la yati mazhab yin gala ga wato la taban sabri ne yin dalil kai hmm. yan bayan abasa yin na la pu dalil ko ran ba ma ya imam dan ba la b yaa mazhaba wẽmba la b sida n wa yẽ sɩda yõsga imama b basda lame la b gad bõe la b gad sɩda e, leb n yaa wotone yaasa e, na leb n ges yaasa wa imam shafii mazhaba pʋga imam shafii mazhaba pʋga d e, na n leb n tɩg mikame tɩ imam shafii yẽ me yaa wa wẽmba taaba wa masaala n be be tɩ wẽmba pa sak n deeg wa masaala n be be tɩ wẽmba pa saka n deeg ye n wala nu-bile teesg wa mazhaba shafii wa yaa gafrãmba takabe nubila te esra ta ya wa wata ma nte nubi tikabe bai nama imam shafi'i min gafa wala alkitab eh, alum arrisala nan tikam mi kame ti imam shafi'i taban da yin ma fagin ne tiga bona bona sawabe ko ruwa ma ti tikabe yamba yana tikabe tikabe wẽna maan n fãa yɩl segl sẽn kɔ rel d va yɩsga haramba sõma kɔ d va haramba sõma yaa tɩ sã n wa saal yẽgre bɩ leba wã a yẽgr n wã kɔ la ra tek ne gas bõolem-bõola tɩ ninsã tɩ sẽn n dɩkr yẽ tɩ yaa dalil kɔ n dɩkr yẽnda tɩ yaa dalil dãmba wa ne sã n na maan dalila wala kaala yaa ne tɩgr n dɩk wã wa maan tɩ dalila beeka ne ne dãmba tɩ dalil beeka bãmba yaa ma bõmba maraage wa sã n gom yaa bd gom wa ama bãmba yaa tõl pa gasd nan dɩk tɩ wa dalil woto n tɩ a vaɩsg gaf wa aye dal wẽna maana fãa segl sõngo la a paama wẽmba sẽn da yaa tɩ n tɩ be taba woto pa yẽregd kɔ bãmb me sẽn zĩ wã b zĩime yaa woto beebe tɩ n pa yẽregd kɔ tɩ imam abi hanifa mazhabẽ wã n yeel beene yaa فلعنة ربنا أداد الرمل على من رد قول أبي حنيفة وإنهم كان بينهم زمن بيهلا بين نين هلم إمام أبي حنيفة قيم لبي بداية والنهاية لابن كثير إن جه تاريخ المذاهب الأربعة إن جه هي المين هو بيكو مهم هي كويس يوم يا مولا هي سكوي ويوم تيام سبعين يوم ما نيني نين بالنكار كهربا هم بيبي ويا وتو بتدري fo san le imama men koyga wẽnnaam kã bel been fo rela gãta fãa tɩ imama men yaool n yeel mam koɛɛga sã n wa yõsg ne nabiyaamã rella bɩ reglge la pʋg wẽnnaam nabiyaamã la ned fãa gilli ka tõe ye tɩ imam shafi'i mazhaba pa wa shafi'iya wa mora ye yeel beene yaa min shu'ab al-imani hubb ibn shafi'in وحبه فرض عقيد لا تتوؤ انا شافعي ما هيت وان امت فوصيتي للناس ان يتشفعوا لو يا مولا هيلو تو يلو توكو هيلي ما زينرا يا فنون امام ابي هن... امام الشافعي لي ما ويلكو اي يا فنون امام الشافعي كو انو ولما يا فريدا فولا نافل كوي ya da la ya tamam ya shafi'i tamam sanke ke tanhoi musa wanan kibe mam san nan ba sa wasiya sale ne ba fa mu yi shafi'i ba yin ba sa Allah wato subhanallah eske yawa ya wasiya la yawa ya wasiya wannan me lamaya ولقد ماذا آه، آه، آه، أوصينا الذين ولقد أوصينا الذين أوتوا وصينا وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وين نعم قوي زوي وين نعم وصية يا وين نعم ذي الله هم قلين لم دم لا يولم دم يا وين نعم زوي وين نعم إن وصية نبى مودن يشافي إما إن يا مولاه يلا وبما تابع يا يمتين لك يا وين yam tẽn kɩ tɩ yã wa yi limaamã gomsd gom yãmba tõe wã dẽl yãmb basa woto wʋn n bal kɔ tɩ imam ahmad mazhaba pʋgẽ mosã yẽnda ismail alharawi a yeelame tɩ wãna ana hambaliyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati linnasi an yatahambalu yãmba yã yẽ me yaa hambali mazhaba neda yi wasiya yi nan ba su ne ba tun yi han ketan voy yi hawa nan ki ya ne ba famar wani liban hanabila ne fa mo don le hambali koy ni han bahar wasi ya woto eske han na yi woto na yi dina ya wasa baye ne fa yi sa koy gala to ni imama masa imamu al hijra imam malik forun da ma e ban me yi laula malik kana dinu halik san fa maliki imam malik dina halka dillam <laughs> inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun la fa ya non wolum ni imam sawa la wa na gombe da baba ko gombe da bama fa yi la ya bidaya wa nihaya libn kasir sana ta gange tarihi al mazahib al arba'a ko sa ta bebe kullu nassin yukhalifu mazhabana فإما معول أو منسوخ نسخ ونسخ دليل ودليل هو ينسخ نتن سورة مذهب وين ya yala yiba yemre imma ti ya nasga men tafsil la pa bangi ya imma abni salam abni salam fo babangi kel ndikon wa balko mo fa ya gom hun gom ti be gafara mu e woni ba maramba ya ab tab ke tembe ta tab ke tembe hun ganan zinwa nar pata ti yera wa e, rel passing run na wale kete ana katan nango ni mala kai nan kai bale tun mi ba ma wa tõnd n paam n mi wã wa rekɩm tɩ na n ka be wa fo sã n wa tab n zĩ yaa tõnd gɛta vooba ne menda tab yiki. wa sã n wa tas yikri yiki ta yikri yaa yikdem kɔ wẽna maana d fãa yɩl segl sõn kɔ naam moẽmba eh, imam abi hanifa a al-imanu yẽ neeme tɩ yaa bõe yaa bõe a tasdik yaa sɩd kũuni mm. tuma pana sir kuna poe tabon ti imam abi hanifa murji'atul fuqaha yamba ya ah, la moy ma la'amal li sa imam abi hanifa koy kan bele aqida ahli sunna al iman qawlun wa amalun yamba ya ya yele yiba ya qayra ya tuma pa ko tin ya mu'mina on ko sinne wona to be yola nyi tum non kane wa bele tum la adresse mun be sunu wa wa ko san puse to nun fosil conseil de wana san loye nori tun sin min fon loye wa ya sida e, la bam san kan ya tun nan tika boy bang koya mu'mina e yan baya koye kan lebsa imam abi hanifa la ketin ya sunna imam kahanga aya sunna imam kasanga to sota la men na sunna moyen beda la koyera an wona ta fasem sai abule bahadan imam malik min yele ya kulluna yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadha al-qabr a zima din mihira ton faaji ni abure ya kada so bnen lablebsa sampa ya ukan na soba ate sun wannan annabi ya am kabar yan wasan yelin de ya de mbalebse la kilfa tarahan de ya de tarahan lebhede a yeliko yẽme yaa ye bala fo rat n leb sas menga zĩig n yɩɩd foo kɔ fo rat n leb sas menga nabiyaam dãmbã zĩig n kɔ rela wẽna maand d fãa gil segl sõngo almuhim bãmba rãmbã lekame la lekra ka maang n lekr ye qalu wajadna abaana laha abidin tɩ anabi ibrahim yeelba laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin qalu rel zãma wa leb n yeelame zãma wã yeela anabi ibrahim yaa qalu ajitana bil haqq fo wa ton ne ne silbi fo yet ton ani ton sam da yi men be men ko ya ya silbi biya hande mere am anta am anta min al-la'ibin e bi fo men aga riya ne tondo ya yogo to me mm. tondo ah wotal bat na tan na el ne hun gom gom ni tawa to ton men mame wa ya sidi bi bi ya re gom la ko me re mun ni tondo am anta min allahimin qala la anna ibrahim ya nabiya bal ala yalla fa woto koy bambare mun ni amma? man ba yogon ni yamni rabbukum bangi tiyam saba hakika rabbu samawati wal ard ya sabni na hun so asasa la tenganga rem kabe el kanga ponko ngum tawhide zinga kare mzinye pare mzi ya pa yob zi ko mam gom gom ni no a chete mbe zi i chete ya mena mera ba yam ni sam na ma a gom mbe zi ko pare gom ko aha rabbukum bangiti yam saba rabu samawati wal ard ya hun so asasa latin ganga alladhi sabnina fatarahunna hanna alaba ni na saga ni nale tenganga wa ana ala zalikum mame be mame ani yel kanga zugu ane yel kanga zugo ya mina shahidin mamnara kase kite ba pokot kot kase to ti ya wenna ma so sara ane tenganga ya wenna ma yi ba sara la tenganga yan bayan ne rel ane ibrahim ibn ibn lebe yi yal sara pare muzin yi yi ya ho pare yi ya sillah ngom na ko lel kor masa ane ibrahim yi masa watallahi rel le tawti yo pawa wilgam tɩ gom nengo wilgam tɩ gom nengo dalil veelga yẽ waame la tɩ b soaba la sãn e ban saaga a ne tẽngãngã a kɩɩsd bn kɩɩs wa kɩɩsd bn kɩɩse lan fa to ne be ka hmm. e, to ne be ka yẽ beeka tõnd pa na n basd be bũmb ne zugu wã pʋgd yel paale hmm. yãmba me n be masa? E, tẽ me nan bu bubs b masã masa? me wẽel masã tallahi wa tallahi rala anabi ibrahim wẽele ne wẽnnaam yõ yaa kasem masã ime na yal sai sanga zugu mame taram nan tum ko watallahi la akidanna asnamakum nan da bai tan kugo ko nan da bai tan kugo mana amna mana wana amna pa bai tan kugo ne sa la akidanna asnamakum ba'da an tawallu yamsu watun bilim mpore mudbirin ngud kudiga yam wa bilim nan gud kudigo e. en lo on ba tan kugo mame na so sa waka kan kan ke tan kugo wa sama jindi bale me sarga me tumna pa zin wo zugula ral ala ibrahim na marwana inkarul munkar diliyat yana anti ka munkara ninugu e bale wa munkara yikri ya maratibi ata imma je abin ya zilim de biya tibiya nugo fo santo yiti daga yelle ni nugo ayibin saba ya fo santo yiti daga yella ne fo zilim de ata ba saba masa yele ba sunur masa ne le ba sunu masa man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi yam ne en kan fa ho watin tan yam munkare ho watin tan yam munkari dalle munkara ya balabre kan palam ni boda kai ka son wom ko yam man ra'a minkum munkara yam ne ni na wa anya munkari la munkara to mame ti tarabi bi rabtate fo payani to ko fo bari tumun karantum zinga zagala fo yik balam bo bonje ta ya ta mun karanto mun kai rabita ta mun ba eh pa ye ye pa jem so ye ye mo sanya bai man sami aye ye mun ne fo hinya rel al hukm muta'allika bir ru'ya buda ya ni ko nya ba ko pa wala fo wuma me man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi bo te daga nuhu to san ya nuhu so bon tiyan mm. so ba san ya wala ne so ya pan so ba en ya tawr so ba tɩ f tõe n kɩɩ sagenle tɩ munkara yike eh, fo kõta saga tɩ munkara yik wa eh, wala tẽngã sã eh, ya lesla n tẽng yaa tẽngã limaamã yaa yaa yẽ n kõt sagl wa munkara sẽn bee zĩnd fãa a kɩtame tɩ b yika wa mamlakata la arabi tɩ saudiya yaa munkara sẽn pa tõe n tʋmbe wa yaa wẽ yaa sẽn mik tɩ tẽngã yaa lesla n tẽng wa sagl la yita zugẽ wã sagl la yitame min malik abdullah ibn abul eh, eh, eh, abdallah yita yin ne yawon wani wana watin na san ta yan mun karfa bi ram da kan be ka ta ya kin ta ta maro na ta in fa ban si le buku ya me san ta fara ba bodon be si ga zala an ta kin ta kan kin da saudi wa fa gilmi ba bodon be ka na in ba ba gare fo wato ko ka fo no te da fa gilmi an mm-hmm. kin ta kan fara baya sawa yi su dare ya ho wa ya selg nin fãa ay bob tugumã toglooga rẽ tɩ wʋmf lame kɔ yaa sã ne tʋʋm wa mhm. ah, mhm. eh, ya munkar wa mhm. eh, pagb n be kaan n kẽn dɛɛla b yõkdame n kẽng tɩg maan wa signi hal tɩ tãag niqaaba tɩ pag luda nengã wa mamlakat al arab tɩ saudia bãmb tõogame tɩ pagba lude yãmb sã n wa tɩg n kõt kasɛtɩ wala saudi pagb n be be n kẽn yaa hijimda wakato da wakato ya sãam n pi tẽngã rel wakat kãngã a pa yiiri bin mai abin da namsa tabi yiiri ne yi paɣaba yi ayi bala min gama ya san ba ya ne so wa nan tum tum ne sana min nan pawum dine kibar sama wa ya hi him labo kai pawum ti she kwa eh ne ne bin nan be ba kai unwo kure ya tum tum mo don ya eh, labro wor ki ki ya em na wa mo ba ma ti títí wèé tó lúrú mẹ́gìlì òkúrò kájú ina ti kò marwala tuwa wá kọ́ ọ̀rẹ́ wọn sábà tí ń bá ọ̀rẹ́ kan kawo anan fa wumi yẹlẹ min sọmọ kọ mbọ ya alhal kan kọ rẹ tiɲɛ min yà ale yàlẹ la tiɲɛ tayi lafusan patuwere la wa man lam yasati fa bi lisani bo yi kanin zilim de yeme ya wannan sun nan ko fo bangare ko ya bangada rel eh, bangare ba mi tum ya riwo ba ya yau san ya mun kare be to to fa jami'in wannan dina wanda li da muri ta kabe eh, inkarul munkara ba menene ba men tun ta kala wato wanda li damba mun ta tum na kisame tum da ya hara wannan dina ko ba sangade ya ba men tun wala rewa yan bayan ne ni ne men hande ban tun go mun ta sagal ta tun ko mun ti wato fa jemse ya ba ko ta sagalwa ne le yawan wan poli mi saba ataba saba wa man lam yasati fa bi qalbi ne ni ho an patin ri masa ai bo fo me man wana fo me gene sun masa wa dhalika adaful iman liman hiya balang me yayi wasaba an bayande fa jene fa sunura la fo ningo sobilin wo bala wannam san ko fo togo wannam san wo ko panga tan tan yik mun kar kanga yikrelem en lama wa to ka be la ko mena ko en la ko jenwa ya hun ko me liman al qadar tek ko en la amma wo yi pa so mun ne ya fa fa le

din ma gil fãa na ne ma maan ba ya? Ya an sabon kamin ka yawa to yẽ wa tʋʋm sẽn kisa ba yẽ sẽn baasẽn ta a ta tõnda pa mie yaa tõnd n waanda pa mi wã wakato n ket n be be bon tɩ nin-kãng soaba me yaasa la bõna tɩ mik tɩ be be tɩ sũur yaa ne a kɔ n yãagda bal kɔ dal ko wanda so mun gina fa sura mun ta tumna nyus ga wannan sani wa fun ya ga dalame ko an tayin tin tabata a a a mu umwa Eh, yãkẽ mm-hmm. wa tɩ y na a taab n dɩ sõma n pẽg wẽnnaam yãmba yã bon yõ soaba wilgame tɩ yõ soaba limaanga pa limaanga yaa zɩ boola sẽn be wʋm sõ fo segd wa alkadara fo me yaa n tõe wa yaa sagba me bɩ fo ya mam pa na n dɩ sagbe fa la izini ni yoobo n bara tɩ y sagbe yõ ra tõe da yaa la wa fo ya pa tun yi wa bali kwana to ko fo pa to wa yi la fo pa to wa la ta bi fo pa to wa yi la zala wallahi yan bi alhaji ne ko wa bi wanki so ko ni fo pa to ri le la ha wa ya le bon ri bon wa me ya bi fo me ya ma nda wo do wa to pa na ya wanki ku nya kri ba ni mu no ron ko eh, pa se mu so eh, ya wara ramadana wa tan tama ta tan mu ma na ma dan bar ko tin san ji ni pa ya to fu ru pa lo ya a to mu me te

la eh, malam malam me le papa mo jibe eh la malam malam me le papa mo malam jibe mo e metu fori je adam bi sko hum paka fo ka wom ko ya ko zine ti mi won ne tawa ye ko mpa wom ko na ya ribo ya ta to ina na metu mam dibi le no ne fo fo ba ye ni no be le mi fo fo ba ye ni no wa amo riba ko riba ya su fo yi fo yirin di wa ya sunuwa ne to yin lo kwa yin wa en lo wonte so ba ha yel ni nan so ko di on ona ma na fa gi sel son ko al muhim fo me ne fo me sunura ko en te to na pase bi se ere lo na ma na fa gi sel son ko na'am lalle annabi ibrahim en yema yikme na man wana nan yik munkara ne bi ne nugo hmm. faja'alahum juzada rel annabi ibrahim sirmana tan kuga bogor bogor a wana a kup kup problème quoi judadan qita'an qita'a mana amana wala bogor bogor a keme a basam to lo tigri zile ma tigri ko en je sama o fa ken lo ta nabi ibrahim wa dan le sab zakam masa bale ma parma me ko inni sakim am tin abana. bana we da nabi ibrahim pa ya re sampa atabo ayen wa ya hiti inni sakim yemma lawoto tin ya bana a yiibn ya yaa ta sara ukti okti tɩ yaa yẽ tõog paooka yaoor yaa eh, na wẽngã sẽn dat n na n dee pagã yĩngo da yetɩ misira n e fo ya mam kẽ fo mam eh, fo me a tãabã soaba ya sẽn bal fa'alahum kabiruhum hadha ari ab kam sabo boto an to mo bodon ya yin keke ba mawa an an ka woto lele ya ba ma taba let bangar ba nguni te taba men woto wa fazin mbere ya pauri ya lahmana ko let ko to me hen nan bawo yam nina mpamin gili yi wen ko en yi lahmana ko le kay zirin bedo apa sakan ni nabi amdan mo ay nabi amdan man wannan gumle men zin ko apa ya zin bede ya wala imam ahmad wakata fitnat halq alquran aw yo ka bangal ban wani yetabe ta alquran ya munala te bangal sanda ke wannan fayin ta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman wa yahya ibn ma'in damba ban fa sakamta alquran ya mun ya munala te ya wala bana wa ummu qabla da ban me ga sunye poa ya lima ngam pide ko la muhimmin bebe ne me ya tauhid muhimba amma wana wata yalse mbo tauriya da te te ba bun mun lil ko gomna ko to gomna me ga pa fa ni hinda ta ko gomne boy gomne pa da ya, tawriya botole mai mayan kwa Ba da buwa ne muhim sanda ya ya ta alkur'ana ya nala laita ya alkur'ana injila taurata zaburi

rẽl yaa yam tʋʋm ne sẽn maana bãmba ba naasa fãa n teeo bãmba ba naasa woto wã fãa yaa bõn-naalã la ãn tõe n fasame yaa bɔgɔ gasra ma bibi yaa nubiisa tɩ bãmb ka tɩ yaa nubiisa bala yaa bãmb la a teesẽn la tɩ be tɩ a wa loogo a yem tɩ gasra ma fãa yaa bõn-naalse bala bãmb la a sõd la a sõda a naase a yem fãa yaa mona yẽmba yã rẽl a nabi ibrahim yel bãmba b kãa bala a tʋm ya rẽl a nabi ibrahim basame tɩ b loog tigra tɩ a nabi ibrahim wẽdg n leeda b zak wã masã n eh, ta tõn kug roogo eh, bale tõn kug kãsengã n deegra a noosã yẽ yas tɩm yẽ deegd nananda n yaool n kõ a pʋʋr n dãmba n yaool n maan rob-bõona bõon sẽn me sẽn kɔ rẽ la sẽn kẽ a yaa baoolare n maan wãna n kɛke bõod sã fãa gilli n kɛke to to to to toor toor toore n doogɛ yaool n maan wãna n Eh? n <laughs> eh, dɩk la rãmbã sã n teg n bugl yẽ yẽ yaa masã fa jaalahum gudaban illa kabira lahum sã n kab kãsemã bala maan wãna la a pa ke laallahum ilayhi yarji'un bõn ninga tɩ lagm n taara rãmba b na lebg n wa pʋg annabi ibrahim soaba yã wa yaa koɛɛgã yembre a yiim soaba b wilgame laallahum ilayhi yarji'un tɩ tõeme tɩ lagm n taara rãmba b la lebg n wa b tãmkuga zĩige n wa yãnd bõe n tʋg nina sẽn tʋm ne tãmkuga kɔ la leb sɩd waa wa wata mik tɩ yɛl fãa man me hmm. kella a yen bal n yaspa sẽn kell fãa gil tõra wotoor n gilli qalu man faala hadha bi alihatina wãnda la b sõk n ges yaa yaa nin-boog n tʋm ne ton so n dãmba hmm. yaa sob n la al'aliha aliha al-maz'uma bam me hambole an ne ti ya soban damma ta ban me bon ya an so ban to ne tun soban dam woto ne innahu la min adh-dhalimin hantuma woto waye haqiqa ana ya da po ya ne sai ya ngamwe da la han tun tun kan kanga qalu lana la ne ya sami ina atun wo mame ya fatan rasambira zenni yadhkuruhum ham ko tanku ga yelle la ya han zangade la sãbsde hmm. rel tafsirã wẽm yeele tɩ ibrahim wa n na n gom hmm. na sẽn yaa ne tãn kuga tõe me tɩ b nin-yãng n zĩnd beene b nin-valg nina n zĩnd beene n yɩ nin-valem sapg n wom-gomda tɩ tʋbre leele sẽn tɩg n taasd zãma n a sẽn pʋd tãn kuga yelle la a sõng pʋtba ba sẽn sãbsdba yaa sẽn zãngdb kɔ pa sẽn pẽgde la ne san zanga da bũmbu la a sãbsd bũmbu tun tõe n tʋma a tʋʋm kãnga ad yaa yẽ bala hmm. gomna maana yaa woto kɔ yã bãyãnde fatan yadkuruhum yuqalu lahu ibrahim abun boonda t'a ibrahim dal anabi ibrahim la woto dake mi ti bangar ba fana ta ban wulgire tin wannan nema wa ma ne rasan bi zuga ya bin nabi amna majili wannan to musu bala bayin abra san bi lim wakato wa id qala musa li fatahu dan <laughs> le fatahu ya zeni yusha benun yimi nabi ama kane fatan yadhkuruhum yamba ya zaini yellahum wakawa innahum fityatun amanu bi rabbihim tawhid e zingum ya zendam ba yamba ya fetiya zendam yum hun zemstaba rel zenne ayella be dama wonam dina fonko eh zenne ya wadina na tiido e dina fatio la zendam mako. wẽna kãlg zẽndãmbã kɔ zẽndãmbã meng sã n dĩinã meng yaa bãmba yãmb sã n tar n pʋga yaa n pidi yãmb mikr meng tɩ meng tara kɔ yãmb sã n yɩ n sẽegd wotone tʋʋmdã meng tara valɛɛr kɔ sã n be la yãmb sã n wa n get taaba tɩ fãa pelgame n get taaba yãmb mim tɩ tʋʋmdã na n yãk neng wã yãmb mime tɩ b tʋʋmdã pa na n yãk yãmb sã n yã tigsi be tɩ wa y tɩ d fotir n ta mik tɩ yaa yʋʋm pis opoe yʋʋm pis mi yel pa yel sẽn na n wa pa yel sẽn na n zãag zĩig a na n paa wa yaa bãmb ne taab wɛ b sã n loog wa wa na n ges wẽnnaam nabiyaamã a yem tɩ b gese neb ninsã sẽn a wa yaa yaa tɩ b tɩg n ges wẽnnaam mik tɩ yaa dãmba zẽn la sẽn la <laughs> yi tun tun ki yo da awa wai bun batun ti mafa fatu to ne san da yalla nin kin ba la han zina waya ay <laughs> tun ba hadala tun ba da dun ba ma tara ya wakat lo <laughs> ya wakat tista tun pa bu menga la ba ma ya ba ma nan lo wara bure yan ba ya ba nan do wara bure rele dina fa ce ya zainan ma tɩ d kot wẽnnaam n tɩ wẽna kell kalan zainan ma, da wannan wẽna fa su dina dĩinã nongo ko kɔ dina min kam na pãnga ne ba. bam san yi kin yi yelle ta ta me ko hmm. zenda ma san wa kin yelle ab san ke ti amal gar yelle ta me ab san wala ta ke san zi me ta san zi me san yeti na yi me ta me ko rin ke to e wani am san kan ba man ko yamba ai yam zaman mal gar me ko yam zaman mal gar me ko zem sa wa pam ti zenda ma fa abu ne sa fa film ne te wani nan dina ai yam pa ma fi la amma san ke ta zi sa ta ba nan pa dina zuku. a yam ket mi rabe mpo ba yam ba nin kema me ngai sande me na o wi ngame be a pa baa de yo e sa sa wa yik bale ya eh, am pa ni wona me sa wa ya eh, ama no la yelo e <laughs> ama no la yele la so ba won le sa ya ai ami mi ti o dir a abi em to bo ka ma ami mi ti o ya hmm. eh, na bo eh bale wona me ngwa wa ka ma nabiyama alayhi salatu wa salam wasalam hadithun digame tin yi yi wona me se se ka da ko إكرام ذي الشيبة المسلم يعني سنتم وين نعم تتين قلق فواوا يا وين نعم واوري فسان واوا يا وين نعم يا بيان أتون وين نعم تتين قلق قلق قلق سرم تبواوا قلق lele yo ya dini me ngala hum pa hari abun sultan al muqsit ya nafs ya tin tira saba fo wo wa ya wo fo wo wanna ya fo hun sis wanna fo pen zira wo wa aya na ba لم ياتي ترى صبا يام بيان هم باه تام صبا وحامل القران يا يعني نفسن بك القران بان ده القران المهم غير الغالي والجافي افتم تزون ايه علم فتم تكويري لكن يتي ان ابن سهي يحمل القران كارنغو لم ابن توم لا توما لا لم دودي سلام فواو هي وصبا وي يا فون سي سمنا بيك با ما سي سكرا لا سي كرا لا واو ريا فواو سالوي ها يا فون سي سمنا بو ya pa ya la ya han ya yelle zugo ko en pa wala ne mi sebe to kan ke mo en pa ya qur'ana malakan ke mo eh, wala tatire kan to mtuba han kai ned pak ned n me zag paalle tɩ wa karem alqur'an n kõ ned da loog tɩ wa karem alqur'an n kõ ned n yik t'a yɛl pa ne ye tɩ wa karem mm, alqur'an n kõ tɩ a yɛla pa leb n ne rasma ye bãmba yaa alqur'an luludgo la pa bãmba leb yetɩ b waoogo wɛ bãmba pa naabe bele bãmb pa naag bɩ kɔ wẽna maana قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا وطلب زما ويلي سيا فأتوا به سيا وتبي تتعلم ونيا على أعين الناس نبا فاني في نبا فاني في لعلهم يشهدون بنين تبي كاسيتو ni ne nina sẽn tʋma tʋʋmda la b leb n yɩ kaseto ne sebga nina b sẽn sõm n sebga tɩ ne b fãa yãmb yãmba yãmbe ra tɩ Tital tal anabi ibrahim wa anabi ibrahim min hinda rata yawo anabi ibrahim min hinda rata wa yar ti taliyin wa zama kin tawre e eh, bale rata mun zama wayi kaseto eh, tawbe la ba fi amininga ti yifa ne ba fa ni fin ko eh don bam yalla nam jin ne ba fa nufin? <laughs> Eh, ni fin qalu relebu ani anabi ibrahim lam yele ya a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim anabi ibrahim ya fo on to moto ne ton so bandam mabi qala la nabi ibrahim ye labiya bal aye pawto ye pamambo fa'alahu kabiruhum ari yara ka ham saba man boto ya rabka hamsa ba patrowa mbuga la ya sa ya hango ya ya yin la bal ada hambu la ne hada yawa saba fas'aluhum suqini boy in kanu yantikun absan yimi ya gwamna ba b na kõ se to kala yella na n sãam rab ibrahim da rata yaa woto sowka yẽ neba na sẽn soka wãn wãn to yõo la yella wa faraja'u ila anfusihim dan lab leba bẽ sẽn yaa n tagse n kõ taab ya faqalu la b yeela a nabi ibrahim yaa la b yeele yaa waqalu innakum antum الظالمون حقيقة فوني يم يا وين غدبا ba me san san hata masa ne yam so wan tu so ba ham pa wo mi ta na ya ya ton lunna abi yam to so kala san so kana ana le kamela dan ba me ngaba ngame ai ta ba mi la pa yakene ko yam si ya me kada ba ne yam tu so ba so ba pa wo mi ko labi awon yelma summa nuqisu ala ru'usihim ribore ne fa su daga zuwa b sakame tɩ bãmb sɩd bee tudgr pʋga bãmb bee men n pʋga b be wen pʋga la b na n kell n sakame n pa be la ayaye sũmba nokɩ lakad alimta la b yaool yel masaya masã hakika fo annabi ibrahim ya bãngame yaa ma ha ula haola yantikun arba ma pa mu koy fo tar fẽ yeelame ne rella fo yĩm to pa mu ne rel n wilga maasa tɩ b na n lebg n tablga wẽnga masã b na tabala bisini mu masa wã masã la bãmb menga d sakame tɩ bãmb n bee n wa ka zemse Eh, la fa sakar kelen si si woto eh, le ba sabar wa yan ba mi yan mi su kudali ti le ba sabar yan san sin go ba bili bili fu eh, eh ha ya woto mu wan dalil fa wan dalil tabbile baka fa wani dalili tabbile baka fa wani dalili to wai tiya sai da bo dalili da mai fa yace dalili dam ka be na yam yam fa je ni fa yam yam yam yam yella yam fa wani ba ne ba da zabi eh eh ni me ngam mi tinye me wa fa je mi sai dalili ka be la faure le wata me la wato waya ya fauro eh fo yelo to waya ya pawo ya pawro bara sẽgda n dɩka zogdo wilgrã pa fa na n yaa dɩka zog bʋgo fa na n dɩka wan wan to yetɩ wan dalil dɛma tɩ wan dalil dalil paam yã tɩ lebg zabre yãmb bãyã rẽ le woto ban paama dalil dɛma da waa sẽn na n lakata n bal kɔ la kat alimta fo yẽsɩ la hakɩɩka ko mangame ma haola yantikun bãmba pa wʋmd ye la b yeele masã tɩ wãna qaala la anabi ibrahim fata yaa afatabuduna min duni yɛlla yãmb tũuda zɩɩngã sẽn pa wẽnnaam rele sukura ya sẽn sokn nan kizgba afa tabuduna min dunillah ma la yanfa'ukum bumini ne sẽn pa nafd yãmba tɩ yãmb sã n tõe bũmb baa koe a na fãa ko yãmbe wala yadurrukum alem n pa tõe nams yãmbe tɩ y sã n basã n pa tũude ye yãmb tũuda wo y pa tũuda wo yentã a pa tara bũmb baa yentã sẽn tõe naf yãmb ofin lakum yɩ wẽng ne yãmba

yeti yam goma yam goma nan nam hakko yam goma yam pana yam dama me je hela ko ma ga hela ya le me tin tas ko tas san yese la le qalu harrikuhu la le nyoriya nyoriya ma hati gom ni sahi yida ya fa se tu ni fu gom ko yam ba ya tabe tin ne hela wuto ay namrut na namruro yeele t'a maan wãna tɩ b yõog annabi ibrahim tɩ be tɩ b sẽn na n maan wãna b sẽn na n sɩnga soglga yaa ki weem n lebrɩka ye n na mi soglg raada la me meebɔ zĩis n welge ning raada sab na n maan wãna yaool n ninga bugum masã la b maan wãna la annabi ibrahim b reeg n yɩɩsa lame yaool n sẽba da gid alkiyam dare annabi ibrahim yin ta yi kin futu ibn nina la yan dunika to wannan nan ludan yan lahari al jazaa'u min jinsil amal ne fa na yi kame bela sampa annabi ibrahim da yawla marwana da yawla shema la ya hanna ti sala bumu bi ka tin tawai bumu me ga patun tayi abba obo eh manjanik manjanika ane mo re bonan tuwai lo abawa da lo abawa ya akara yóò ní mú rẹ̀ lulúwọ̀ ẹ̀lẹ̀ ya rọ́bọ̀kọ̀ bó almanjalik ya ó fún náà fúgúsọ̀ mẹ́sàn tɩ kẽng maan wãna t'a tɩ yʋʋl wɩb bʋg mugã bãmb mensã pa tõe n pela wa tʋʋlmã pa tõe n pẽlge ned pa tõe n kẽne beene n kõ rel anabi ibrahim yaa woto la b loba bugmã pʋga qaalu harriko rela b yeelb tɩ b anabi ibrahim yaa wansuru alihatakum sõngẽ ne sob n dãmbã sõngẽ yaa ne sob n dãmbã dẽ fãn ne ne sob n dãmbã tɩ b rat n na yaala b yellã wansuru alihatakum in kuntum tɩ yãmb sã n yɩɩme yaa fa'ilina n ta tʋlsem niina tʋm woto ned wa ned sẽn faag yãmb tãn kuge y sã n ta tʋlsem niina tʋm bɩ y tʋm rel sagl la kõ woto tɩ wẽnnaam yaool man wana wãna kolla mm-hmm. tɩ wannan wẽnnaam yaool n yeelmã sã yaa naar dala wẽnnaam boola bugumã mm-hmm. be ibrahim sun wa n loogd bugum wã malaka jibril sɛga anabi ibrahim mm-hmm. Su kõ anabi ibrahim ya. pa ka ni ma. maam tɩm sõng fo anabi ibrahim yeela yaa sã n yaa kɔ meng wãn pa la sã n yaa wẽnnaam nengẽ mam tara tʋlsem ne wẽnnaam la yel ya nabi rahim ta abu al anbiya tawhiida saamba la nabi rahim mam sẽn lebda wã wẽnnaam min gubga fãa hmm. yɩn ne dan yãnde tɩ a nabi rahim loogr buum wã tɩ wẽnnaam bool buumã yaa naaru kʋʋni bardan wẽnnaam msala buumã t'a yɩ bardan wa salaman la tilgari kɩm tɩ bãngr ba wilgi sa ibnu jobair ibn abbas rãmbã bõn fãa yelm tɩ sã n pa wẽnnaam ye tɩ wa salaman bũumã rãna forma wa tãnga n yaa sẽn tɩ mele leb n leb wẽng ne anabi ibrahim maagrã rãna n yɩ galaase tɩ galaasã me le lebga n namsa t'a forme la wẽnnaam ye tɩ wa salaman la tɩlgre la le buguma kel n maaga anabi ibrahim yĩnga bugumã sẽn kẽ wã bũmb-baag tɩ pa sɩɩsa sã n pas n dẽ bõe wasaiqa yel bun tar le sẽba wã la sẽb rusa bũuma rẽ yẽnda tɩ sogs sogse la na wã ta sogse t'a bala bũuma rẽ fãa ba n tɩ d tẽma tɩ tɛm, ta tẽm tɩ wotga mik ibrahim zĩig laafɩ a saamba maana ka set la y tɩ neema sẽn yɩ neema ad yaa anabi ke soaba n nin kɩɩma sẽn yeel b yã yel solem la yelg wã yõ pa reeme ya tʋʋb yãmb tɩ m yaams meng tɩ wẽnnaam maan wã tɩ wẽnnaam wẽ yemma ara ibrahim wa aradu bihi kaida ar lagm n taar yẽ ne dãmba b tʋlga ne annabi ibrahim wẽnga tʋlga la ne wẽnga neb yõoga wɛ fa jaalnahum tɩ tõnd wẽnnaam maaneb yaa al aksarin bãmb la bõnna ba taoore bõname yãmb dɩk kiisi nan tik raado n ninga ya me menga ya tum menga la han tuma ntenti na ma ga sumuri zala tumna tumuti ya zala wana ma na fasal sango wana jainahu ta tun wannan fasu annabi ibrahim wa lutan la annabi lut ya bai ya kin biga bale lut ya bai ya haram biga Mun ta azar wa kuma tabo annabi ibrahim na nahur harran harran masan yi bilibila la lut la la bo na ana ibrahim ta baba bila bila anabi ibrahim ya tinga sore ne agoy nahur ne harra lalla kan yi wannan fasara annabi ibrahim na lote ila al-ard allati barakna fiha to tinin tun wannan al albarka ne se la kosoi la nima ko to tore ya sham tinga masalabe sham tinga ta annabi ibrahim sin filistini ti annabi lut nye kenge al mutafiqa ti sigbe ya sadum sowa sadum me ya vila haramba ayokwe vila haramba yokwe sadum amura e zagar e, ya vila haramba yokwe yokwe wa wannan sun wannan halaktinga jibrilu wani vila hayobe vila mm-hmm. hayobe la hamar wana la hulukun kulli sasin in ba ba tinga kel bila ha yemre zagab bila annabi lut kina sama annabi lut ni kebe ne ne sama wa ko sin yawa bila araba yo bajin fa wannan halaka yan bayan ne lil wannan mai te alad barakna fiha lil alamin yilba munna safa yiljugo wa wahabna lahu ishaq to ton wannan amlibin ko annabi ibrahim do ya biga annabi ishaq arako tabiga yamre to wannan kun liban fasi fasa bai fasa bai fasara wa yaquba nafilatan le ko yaqub ti yaqub ya yanga yaqub ya yanga ya pasara yin da kosa yo kosa ya mer biga to wannan ko biga la ko yanga wa kullan annabi yaqub annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub ja'alna salihin bimana faji tibiya din tirse la faji ya wannan yemi somse e le wona mana faji barka ra kelen pa faji sar songo ko ta wannan tuna yelga ni yan kodo ko ta wannan tuna pa faji barka ko ta wannan tuna kelen pa fa sar songo lele kalat na yarse ko ta wannan تون كلام بار فانجل شار سونغو كلام بار فانجل بركه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اي كلام هاي كوي بيلو لا ايو لو لا كوي بيلو فان ايا ايا كوي بيدر بالا بالا وين غمتي نيما نيغدهن n dalda sã fãa yɩl n kelgdẽ n pʋʋm wa rat tɩ tol n wã lai lai lai lai wã ah, la tɩ tɩ dũni alhaal yaa woto rẽnd yaa rũnã bala lamora ah, na kell n tum na woto Largo d na wẽnnaam na ba naaba t'a ning mora barka la a ninga rog n fãa barka la a ning tõnd fãa barka la sik barun koton do la sik ya fa ken koton la madana pawa la wonna kan la kan non koton kan la kãnd d pam la kãnd d yi fãa yilli kande kãnde la wẽnna sek n yõgeng me a ya ned zãma wã pʋga la wẽnna sek zem taaba burkina faso pʋga wẽnna gãneg burkina faso bane la wẽnna rolm ra yel-sõmde wẽnna barka dũni tʋm barka laasre wẽnna kɩt wala d yĩnge taab to-tõ wã wẽnna kɩt tɩ d fãa gill naag taab gɛna rifildaas ne taab ne taab to-tõ wã wẽnna la